Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da sake kasancewa da mu ta wani sabon Shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu na musamman ne inda muka shigo kasuwar mararraban gurku inda za mu tattauna da 'yan kasuwa domin jin yadda matsin tattalin arziki ya sa suka sauya yadda suke kasuwanci wasu ma suka daina harkar kasuwar da suke yi a da da kuma yadda masu zuwa sayan kasuwa suka sauya. Ku biyo mu sannu a hankali domin ku ji yadda tattaunawa tamu ta kasance. kamar yadda kuka ji a gabatarwar shirin cewa yau shirin namu a cikin kasuwa muka yi shi farko dai ga wani bawan Allah da muka fara tattaunawa da shi inda ya faɗa mana sunan shi da kuma abin da yake sayarwa da kanshi da farko dai sunana usaina haruna garu eh, ina sai da kayan provision ne a kasuwar maraba Buroda Plaza. Na'am. Ah, Malam Usaini ya kasuwa. a kasuwa alhamdulillah to madalla akwai maganganu da ake ta yi na cewa al'amura sun yi kamari lura da yanayi na matsin tattalin arziki a matsayinka na ɗan kasuwa wanda ke zuwa kasuwa ya siyo yau da kullum me za ka ce dangane da wannan eto eh wannan abu babu abin da za mu ce sai dai mai Allah godiya sakamakon dai mu ma kanmu wannan matsin muna jin shi baya ga kana zuwa kasuwa ka so kaya kayan da kake sowa a ji kamar kana sau kayan misali miliyan ɗaya sakamakon idan ka je kasuwa sai ka ji an ce kuma wannan abu ya ƙara to gaskiya irin wannan matsan da muke samu a karan kanmu ba ma jin daɗi sannan kuma da kastoma ba su shigowa kasuwa suna sayan kayayyaki su ma idan suka shigo yau farashin yau daban jibi daban wannan abubuwan shi yasa za ka ga abubuwa kamar mu 'yan kasuwa abun gaskiya ya dame mu. akwai waɗansu kayayyaki da da kake siyowa wanda za mu iya cewa kila kuɗin su ya ƙaru ka daina siyowa yanzu eh to babu abin da ya gagara sai dai kawai dai yawan kwantitin ɗin shi ne aka rage kamar idan kana so a buhu hamsin to yanzu ba zai yiwu ba sai dai a ce ka so irin talatin ko ashirin da biyar ko ma ashirin hmm. to yaya ɓangaren su masu saya akwai abubuwan da da mutane suke zuwa su saya da yawa wanda yanzu suka bari ko ma suka rage eh gaskiya ne idan mun yi la'akari da baya tun kafin korona haka mutumin da zai zo ya maka sayayya ɗari biyu ko ɗari uku sai kaga yanayi ya zo na wannan al'amarin rayuwa haka to yanayin matsin nan da na yadda muka tsinci kanmu sai ga mutum da ƙarfi zai zo ya maka sayayya ɗari wani zuwan ma ba ta kaiwa kaga abun gabaki ɗaya ya shafe shi ya shafe mu to amma a matsayinka na ɗan kasuwa wanda gashi kana da jari daidai gwargwado kana tunanin ta ina aka samu wannan matsalar to wannan matsala dai kusan idan ka ɗauka ai ba ma iya najeriya ba ne ba baki da wannan abu ne wanda allah ya sauko da mutane kawai sai dai mai ta addu'a allah ya warware mana to wani kira za ka yi ga mahukuntan najeriya da kuma su kansu waɗanda suke shigowa kasuwa su sayayya to mahukuntan najeriya da babban abin da ya kamata in gaya musu shine ya kamata a ce kamar manyan kamfanonin da suke sawa haraji idan suka zo suka lafta musu wannan harajin ba kan kowa ke karewa ba sai akan talaka daɗi da haka kuma sannan mutanen masu shigowa kasuwa customers kenan suna zuwa sayan kayayyaki duk kowa da ya ji matsi matsin nan sai ka ji kowa yana ta kuka yana ta kuka to babu yadda ka iya kawai sai dai ka ci gaba da lallaɓa mutanen ka har Allah ya kawo lokacin da za a warware. A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Armenia. Domin labarai da dumi su da kuma bincikar gaskiyar labari, shafukan sada zumunta na Armenia da aka tantance suna so na duba a koda yaushe. sannan bayan kammala aikace-aikace na a rana nakan huce gajiyata da cikakkiyar jaridar aminiya domin samun labaru a kan lokaci sai ku ziyarci www.aminiya.dailytrust.com.ng ko kuma shafukan aminiya na twitter da facebook sannan za ku iya tuntubar masu sayar da jaridu domin samun cikakkun labarin jaridar aminiya jaridar aminiya labarin gaskiya a koda yaushe yanzu kuma gani cikin wani kanti da ake sai da kayayyakin kicin irin kuloli da blender wato na niƙa kenan wanda ake haɗawa da wuta bari mu ji ta bakin shi kuma mai wannan shago malam ya sunanka sunana muhammad kabir to za ka iya dan bayyana mana abubuwan da kake sayarwa da bakinka eh na farko ina sayar da kayan kicin su kwanuka da sauransu to madalla idan muka dubi yadda al'amura suke tafiya mutane suna ta kukan cewa al'amura ko abubuwa sun yi tsada me za ka ce kan wannan so gaskiya ne abubuwa sun yi tsada domin duk lokacin da aka ce abinci ya yi tsada ya fi karfin talaka so gaskiyar magana duk wani mai karamin jari to wahala yake sha inda dai a yanzu talaka mai ɗin ɗan kasuwa sa shine yau ya fito ya kasa ya samu abin da je ya ci a gidansa to abin da dai je ya cin ma ya wahala saboda me saboda kayan ya yi tsada yanzu wannan kayayyakin da muke sayarwa duk abin da muke sayan sa baya naira dubu biyar yau muna so shi naira dubu goma ne shi ko mai sayan idan ya zo ba shi da wannan dubu goma wani abin ma da mu iya sayar da shi ko da ba riba don bukatun cikin gida to ya za ka kwatanta a da yadda mutane suke iya shigowa su sai kayayyaki da yawa yanzu ana iya yin haka gaskiya babu mutane ba za su iya shigowa su sayi kaya kamar yadda baya can ake zuwa a siya, a yanzu ba a iya shigowa a sayi wannan kaya saboda me saboda yunwa ya shiga jikin mutane damuwar mutane abinci wannan shi ne gaskiyan al'amari kenan a da akwai abubuwan da kake iya siyowa mutane su saya wanda yanzu ya gagara ba iya siyo shi eh akwai su eh sosai ma kuwa gare da wa'annan kayayyakin namu da gaskiyan magana kenan inda yanzu akwai kayayyakin da muna ganin sa a kasuwa ba za mu iya taba shi ba na farko ma tukunna ma kafin ma mu je kasuwan ina cinikin yake inda da every two weeks za mu iya zuwa kasuwa amma a yanzu sai ka kai kwana talatin ka ma iya zuwa kasuwa ba saboda me saboda kayan nan ba a zo an saya ba saboda mutane ba su da kuɗi da idan ka ɗauki naira dubu ɗari uku dubu ɗari hudu ɗari biyar za ka tafi kasuwa ka je ka sayo kaya idan ka je ka siyo kayan nan in Allah ya so ya da kafin satin nan ya kare ka iya cinikin dubu ɗari uku ka kuma kuma kasuwan nan to sai kasance yanzu ka je da dubu ɗari biyar ɗin ma kasuwa kayan da za ka je ka ɗauko shi keke na fiyan ma eh, ya murka ɗan eh ka zuwa kasuwan ba zai yiwu kenan wannan shine gaskiyar lamarin to a matsayinka na wanda ke da shago za mu iya cewa babu yabo babu fallasa a naka yadda kake hulɗa da manyan 'yan kasuwa me ya jawo wannan hawa farashi da kuma matsayin tattalin arziki so alhamdulillah gaskiya abubuwan da suke ta faruwa domin mutane suna ta koke-koke koken da kuma suke yi shine akan zuwan shigowar kofi 19 din nan na biyu shine kamar karyewan darajar kudinmu na uku mu kanmu al'umma wato ba mu da ba ma ba mu da tosayi ba ma kuma tosaya wa junanmu kadan yau aka ce na zamo wani abu a rayuwa to ba na bukatan kuma ga cewa na ƙasa shi ma ya taso ya zama wani abu inda yanzu ban ban da ƙarfi kai da kake da ƙarfi da ka je kasuwa ka je ka yi odan kaya ka shigo da su gadan ka je can ka so kayan nan in ka shigo da shi nan gudun sai abin da ka ɗora wa mutane shi ko mai ƙaramin ƙarfi ka dan ya je da je so din ka ƙure masa riba kai kuma ka kawo shi ko mai saya ka dan ya zo a'a sai ga cewa ya je wancan wajen mai babban ƙarfin nan fa so amma kuma ya ga bambancin 2000 naira kai kuma gashi mun zo gudanka kuma mun samu wajen karin 500 naira akan bambancin da muka samu da wancan a wancan hmm. to sai kaga cewa ya koma wajen mai karfin kaga kai mai karamin karfi ba haka taba samu ba zai wahala ka cewa ka samu biyan bukata da kake bukata shine gaskiyan al'amari abin da yake faruwa kina da su Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash trust sai kuma tatira.com slash trust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tudun Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato, da kuma ta Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. a yanzu kuma ga wani a wani shago da ake kayan shafe-shafe na mata da ɗan kunnaye da sauransu malam ya sunanka sunana kabiru abubakar fanda ya kasuwa to kasuwa san an ce ko kana bakin kura to ka gode Allah da kasuwa za mu iya cewa alhamdulillah me za ka iya cewa dangane da tsadar kaya da kuma yadda mutane suke kuka kan yanayin kuɗi a hannunsu a halin yanzu kai gaskiya dai tsada ba laifi muna shan tsada domin akwai kayayyakin ma da yanzu nema muke ma mu daina sai da su wanda a da baya akwai abubuwan da yawa da za ga masu ƙananan ƙarfi suna siya yanzu kuma ba sa siya sannan kuma yanayin halin da ake ciki mutane yanzu babu kuɗi a hannun su kasuwar ma nema suke su tsaya saboda akwai abubuwan da sun fi nema suke su fi karfin su da ka san mata an san su ba su iya rayuwa sai da yan kayan shafe shafe kamar daga cikin waɗanne ne kake ganin yanzu ana nema ma a daina sayarwa baki daya gaskiya akwai su da yawa bila adadin saboda akwai abubuwan da da wayo na ina ga kai in fact ma kawai shekara biyu ma kacal da muna sai da su 200 300 amma yanzu mun koma sai da su 800 mu ma abun ne ma yake fi karfin mu saboda akwai abun da dama wata ɗaya ma kacal da ya wuce muna sai da shi dubu ɗaya amma yanzu ya koma dubu biyu kaga to ya mai karamin karfi zai yi dole sai dai ya haƙura akwai abubuwan da yawa wanda yanzu mun riga mun ajiye sai da su ma kamar irin su city plus haka irin su karu white karu white dai da ya zamto kamar shinkafa a gida amma yanzu ne ma yake fi karfin mai karamin karfi dole suna nema su koma irin kananan kayayyaki wanda sai dai a hankali haka bangaren turaruka akwai turaruka da yawa wanda za a ga da mai karamin karfi ya zo da 500 din sa an bashi turare mai karfi amma yanzu idan mutum ya zo da 500 ko kallon sama ba mai saboda yanayin tsadar rayuwa da aka shiga malam sunanka sunana gazali salisu ladan madalla malam gazali kake sayarwa eh ina sai da da atamfofi to mun san cewa akwai harkoki na mata suna ta cinkoson zuwa sayayya da sauran al'amura a kwanakin baya yanzu kuma an samu canzan kasuwa bari mu fara da cewa yi kasuwa eh to kasuwa ka san shi dan adam mm. ko da lokaci a matsayin ka na musulmi ya gama ka zama mai gode ma Allah subhanahu wataala mm. kasuwa alhamdulillah amma gaskiya muna karba a jika Eh. to kamar ya ana karba a jika karba a jika shine gaskiya yanayin kasuwa yan kasuwa da yawa suna complaining ba ciniki mu dai gaskiya wanzu mu sai ka zo ka kasa tun safa har dare bai tashi ba ga yara ga mata ga yan uwa hmm. amma za ka yi kasuwa baka sayar ba to amma za ka yi kaddara cewa wannan kasuwa ne Allah ne mai to yanzu idan na tambaye ka akwai kayayyakin da da ake siyowa wanda ake zuwa a saya wanda yanzu an daina eh sosai ma kuwa akwai kayayyakin da ake zuwa a siya amma yanzu an daina saboda me farashin ya hau ka akwai kayan za a zo a neme sa a gansa amma ba za a siya ba me yasa farashin ya ninka ya ninka ka lissafa mana kayayyakin da da ake yawan siya yanzu an daina siya wannan gaskiya ne akwai wata atamfa muke kiranta sunbelt da ana ba mu ita sha amma ta koma ma dubu biyu sha tara ta koma dubu biyu kuma ta koma dubu da ɗari tara to an ƙara kuɗin mu kuma muka zo muka zo ta haka muna buƙatar mu ƙara wani namu to amma in mu ƙara ya ce kamar cuta ne to yanayin farashin ne ya hau da yawa. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na da duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.